الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna a sha takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan goma shekara 2021 ana ɗauka ko 24 ne yau na ɗauka ko 24 eh. ne shi saban dawo maka da amsar odiyan nan ba Ah, inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukbatun mana tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn sana 61 na babban malami الشيخ عثمان الخميس الله يتعلمه الله يتعليش wanda suke da littafi a hannunsu idan bugun bai saba da irin nawa ba za su duba za su ga shafi 229 ne kafin shi nan akwai albabu salisu idan bugun ya saba manil khalifa ba a da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah don haka wannan shine majalisi na hamsin da bakwai cikin wannan littafin to malam ya kawo shi da uslubi na wane ne khalifa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sani cewa wato kadiyya ta khalifanci bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma zuwa ga allah tana daga cikin ababe mafi muhimmanci a gurin 'yan shi'a shi yasa nake cewa ga wanda zai yi bincike a kan shi'a ya kamata ka sani zagin sahabbai ba usul bane a cikin addinin shi'a al'imama da alwulaya da alkhilafa shine usul shine asali duk wata masifa da ka sani a addinin shi'a ya ginu to nan, daga nan ya ginu da haka in baka ruku shi ba to ba kai komai ba shine abu na farko don haka suna kafa hujja da ayoyi da dama a cikin alkur'ani cewa Allah madaukakin sarki shi yake sanya khalifa akwai daga ciki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ne dan sanya khalifa a doron ƙasa wanda anan wajen ja'ilun ismu fa'il ne na ja'ala saboda ya amalu amala fi'ilihi shi yasa sai zama khalifatan maf'ulin bihi ne nashi kamar yadda muka sani cewa ismul fa'il ismul maf'ul da masdar da siffatul mushabbaha bismil fa'il suna irin aikin da fi'ili ke yi sana akwai a suratu sa da Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب to shine muka ci ai babu ja yadda Allah ya ce ya sanya annabi Adamu ya ce ya kuma sanya annabi Dawud da mun samu a Qur'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ard magana ta kare ko ba ta kare ba ka ƙare ba ja wanda zai yadda yadda wanda ba zai yadda ba in an je lahira sai Allah madaukakin sarki ya danna shi wuta mu matsalan mu kenan in ka zo ka ce Allah ne ya ce a yi abu to tambaye ka muke ina ya ce in babu to kama Allah ƙarya wannan ita ce matsala ta ainihin wato farko da haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ainihin wato wannan a cikin ainihin wato alƙur'ani a gurare da ainihin wato dama cewa asalin wannan kalman tana nufin cewa shine wanda wani yake tafiya wani ya maye wani a baya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani gurare da dama yakan ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku wani yana maye wani a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ya sanya wani saman wani a wajen daraja yanzu watakila limamin masallacin nan da ba shi wani liman wani ne ta koda shi ne limamin farko dole a tsarin da Allah ya yi su ya tafi wani su ya zo dan ba yadda za a iya dawwama ya ci gaba da limanci ko kuwa ba zai dawwama ba domin lau damat li kama kama latsire ka. da in an ce wani in ya samu matsayi yana dawwama gare shi kai da ba za ka samu ba shi yasa an dai layi yana matsawa to kai hakuri zai zo kanka wata rana ɗauka gwamnan jiha yanzu ba shi ba ne gwamna da wani ne ya tafi shi ma ya zo dole ba yadda za a yi a jira tsarin allah sai ya tafi wani sai ya zo shugaban ƙasa ba shi ba ne na yanzu da ba shi ba ne wani ne ya tafi wani ya zo ko ana so ko ba a so dole ya tafi wani sai ya zo shine huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya sanya wani a doran ƙasa wani na maye wajen wani wannan al'ummar da kake ganin ta gabaki ɗaya da ba ita ba ce wata al'umma ce Allah ya tafiyar da ita ya tayar da wani generation din wannan generation din kuma Allah zai tafiyar da shi zai kawo ne shine huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard sanan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati sannan ya kawo ya daga a mataki wani yana gaba da wani sai Allah madaukakin sarki ya ce kun fi ma ataku dan Allah ya jarraba ku cikin abin da ya dauka ya baku ne duk abin da kaga Allah ya baka kowane irin matsayi ne to jarrabawa ce shi yasa yace inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim sannan da yayi magana da wata al'ummar yace thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi sai muka sanya ku kuka zamanto masu maiwa a bayan ƙasa wato min alihin bayan mun hallaka wa'incin Allah ya ce linan zura kaifa amalu ko kuma za mu gaya za ku kamar yadda wa'annan wanda suka zo suka karɓi mulki a yanzu suka ce na baya ba su iya ba su za su iya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mulkin ya ba su su ma yanzu sun shiga cikin linan zura kaifa amalu inda Allah ya zira musu ga mulkin nan an ba su za a ga su kuma ya za su yi da shi su ma na yanzu wanda suke nema in sun ce wa'annan ba iya ba idan sun tafi wasu sun zo sun karba su ma linan zura kaifa ta amalu za a gaya za su yi su ma bayan sun karɓi mulki sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake magana da jama'ar annabi Nuhu bayan ya hallaka wanda ya hallaka sai ya ce fakad da buhu mutanensa suka karya tashi shi na wa man ma'ahu fil fulki muka tseratar da wanda ke tare da shi a cikin jirgi wada allahum kala'ifa muka sanya su sune masu maiwa wa agarqan alladhina kaddabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul munzirin ka kalli ƙarshen mutanen da aka yi wa gargaɗi suka ke karɓar ainihin wato gargaɗi ɗin sannan Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil arzi. Allah shi ya sanya ku a doran ƙasa wani yana ma wani sai ya ce fa ka kafara fa alaihi kufruhu wanda duk ya kafirce to ya jira akwai lokacin da sakamakon kafirci sai ya koma kansa sannan wala yazidul kafirin kufruhum inda rabbihim illa maqatan sannan wala yazidul kafirin kufruhum illa khasara to wannan duka duk yana daga ciki to shine malam yake cewa tamhidun shimfida ajma'a ahli sunnati wal jama'a ahli sunna sun yi ijma'i sun hadu ba su yi sabani ba ala akan cewa annal khalifata lalle khalifa da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan rasuwar manzon Allah Kuwa abubakar siddiq shine abubakar as-siddiq ahli sunna sun hadu ba su sabani ba akan wannan wa khalafa fi zalika shi'atu yan shi'a sun saba cikin wannan fa qalu suka ce inna aliyan radiyallahu anhu wa ardahu aula bil khilafati min abi suka ce sayyidina ali shi ya fatancanta ya zama shugaba bayan annabi min abi bakarin akan na abubakar wa umara wa usmana da kuma na umar da usman sai ya ce wa huwa wa annahu huwa al khalifatu ba'da rasulillahi suka ce shine shugaba bayan annabi mubasharatan kai tsaye bila faslin ba tare da rabewa ba sun ce in kaga ya faru tare da alfaslu to an samu zalunci da samun sayyidina abubakar da umar da usman su shugabanci bayan annabi ya bar duniya to su a gurinsu hakan ya faru ne ta hanyar zalunci in allah bai taimake ka ka kama da awar sunna ba to billahi lazi duk da awar da ka kama mai mun illa ba ce lokacin da suke so su mayar da kai ka bauta ma wani allah sai su nuna maka sayyidina ali yana da iko na wilayatul takwin wannan duniyar shi yake jujjuya ta lokacin da kuma suke so su zage sahabban annabi sai su nuna maka sayyidina ali yana da raunin da gashi bayan annabi ya rasu an kwace gadon matar shi gashi an je da cikin ta an tokare ta an zubar da cikin gashi an je an kashe matarsa gashi an yi kaza gashi an yi kaza shi yasa ranar nan a program shi wannan ɗan shi'an na ce maganar da yake cewa yana na fatima ta yi shahada na ce ya zo ya faɗi wa ya kashe ta kuma in wani abu aka bata na guba wa ya bata idan ya tabbata cewa a wannan zamani annabi ya wasu habbai tarbiyya ya koma zuwa ga Allah a gabansu a zo a kashe 'yar manzon Allah ba wanda zai iya kawo mata agaji da wannan yana nuna cewa wannan lokacin dukkansu mutanen banza ne kuma na ce ba wanda zan cirewa ba wani mutumin kirki in hakan ya faru to haka kuma na yi masa ilzami na ce idan ya tabbata an ba annabi wani abu an kashe shi sannan duk ɗaliban da annabi ya karantar har wanda suke da alaƙa da shi wanda ake cewa ahalul baiti ne amma babu wanda ya miki ya ce yana neman wato fansa ko jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi ta hanyar da bai dace ba ya tabbata dukkan su mutanen banza ne ba wani mutumin kirki dan wanda za a kashe annabi yana sana an kashe shi sannan ya zauna ya motsa ya kasa yin komai kai yanzu wani zai ba babanka wani abu ya kashe shi kuma kana sana shi maka haka sannan ka zauna ka kasa yin komai zai yi ko dai ya zama to ƙarya ne ba a yi ba in ko an yi na ce to abin da ake so a nuna duniya to mutanen banza ne to shi yasa shekul islamu bin taimiyya yake cewa wayannan mutanen wajen amfani da hankali sun fi kowa wuta yanzu ba mun sha nuna ba kaga wai a karbala da suke zuwa wayanda an samu lambar wayanda ake buga malima musaini yana lahira kaga mutum yana buga yana yana kuka yana ya aba abdullahi eh arwahuna lakal fida ji eh, ji'ina ilayka kaza kaza kaza mun zo wajenka zukata kaza kaza sun koma gare ka eh dan Allah mai hankali ya kamata yadda akwai wani mutum da an samu sabis a lahira yana da wayar da yake buga mai yana magana nan dan Allah to wallahi in shi'a suna da wannan wayar <laughs> wanda suka je iraki ba su kawo mana tsaraba ba mu ma mu buga sannan ya ce inda naƙal wajen naƙalto maganar wani sun fi kowa ƙarya a duniya mun sha kawo hadisi ga shirin cikin usulul kafi cewa ba hituhu wanda suka yi masa fassara guda biyu ku ta masu hujja daga fabuhitar lazi kafar ko kuma ku yi musu ƙarya wanda ya halatta a gurin ɗan shi'a idan kuna tattaunawa da shi ya ga ba zai iya kai ka ƙasa ba su ya maka ƙarya to ya maka ƙarya an halatta mai wannan to shi yasa sai ya ce in ba don mutum hankalinsa ya samu matsala ba ta yaya kuka ce Allah ne na naɗa da na Ali sannan abubakar da umar da usman sahabbai suka naɗa su amma kuma daga ƙarshe aka zo aka kada naɗin Allah sannan kuma naɗin sahabbai ya tabbata ya za a yi hankali ya karɓi wannan a daidai lokacin da Allah ke faɗa a ƙur'ani da kansa ya ce ƙulillahumma mamalikan mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu sha'u, tasha'u wa sha'u. a daidai lokacin da yake da wannan izzar ya daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya dama sannan ya nada wani wasu su taru su koma gefe su nada nasu kuma a kara nadan Allah ai ba yadda za hankali ya karbi wannan to shine yace wastadallu sun kafa hujja bi ba'd adillati da sashin wasu dalilai allati waradat fil qur'ani wacce ta zo cikin al-qur'ani wa fi kutubi ahli sunnati wacce ta zo kuma a littattafan sunna sawa'an daidai ne kana inda kanat inda bukhari wasu hadisan za ka samu a wajen bukhari duk abin da dan shi'a zai kafa maka hujja da shi bai fita ɗayan uku ko dai ya ƙarya abin da babu a littafi ya ce maka akwai ɗaya kenan a ƙarƙashin wannan wata matsalar za ka ga malamai sun yi kace-kace da ita amma ɗan shi'a sai ya ce ka je ka duba ai wane ma ya kawo ba zai ce maka ga yadda aka yi bayani ba yanzu kan ga matsalar almasu alal a shafa a kan kafa ku ƙarƙashin wamsa hubir usuku ibn kasir da ya zo cikin tafsirin shi sai da yawa matsalar kata-kata ya nuna cewa jahilai ne sannan ya ce kalmar masu a larabci akwai laraba wanda a yarensu sukan yi amfani da shi ba shafa kafa ba kadai a'a wanke wanda ba a kai makura ba wajen zuba ruwa suna ce masa almasu a yaren larabci so shi yasa za ku ga duk lokacin da mutum ya zo ya wanke kafa sai ya zuba ruwa ya haɗa abu biyu ya haɗa shafa kafar tare da mai wankewa shi yasa alqur'ani sai ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abain to sai da ibn kasir ya gama sai ya zo ya bude ma sai ya kawo hadisai dan ya tabbatar da jahilcin su amma in ka samu dan shi a yare yana ka ce ka je ka duba ibn kasir ma ya kawo maganan shafa a cikin ibn kasir haka qadiyar وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملؤونة في القرآن كل سن شجرة ملؤونة in ka ɗauki tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani ita ce shajaratun zaƙo ita ce bishiya tsinanniya wacce annabi ya gani da aka yi mi'iraji da shi to sai ɗan shi ya ce maka wa shajaratul mal'unata su ne banu umayya sai kuma ya ta kawo maka tafsiri ya ce ka je ka duba alimamin imam al a mujalladi na kaza shafi na kaza shi ma ya kawo shi kuma al-imam al da ya zo ɗaukan matsalan yi mata kata kata ya ce ƙarya ne tamam dan shi a yare na kace ce ka je ka duba al-imam qurtubi ma ya kawo to suna yin wannan da sisa na ɗaya kenan abu na biyu ko su kawo abin da bai inganta ba wanda dama nan ne matattar hadisan da tintini malamai sun musu rugurugu cewa ba su inganta ba sai su kawo abu na uku ko ya inganta amma ba haka ma'anan yake ba sai su ɗauki wannan ma'anar su bashi kamar yadda wanda suka bibiye mu kwanan nan wannan hadisin da suke kafa hujja da shi na warware shi warwarewa ta sosai to in ka ga hadisi a bukhari ko muslim dan shiya ya kafa hujja da shi ba abin da ke bukhari ya inganta a gurin mu ba wallahi kana bincika za ka samu fassarar da ya bashi ba haka fassarar take ba shi yasa kuka ga wannan shubuhar da aka kawo a nan wajen wacce muka wuto a baya a maganar sayyidina Umar da suka ce ya ce wa annabi ya hajuru to na samu dama a wancan raddin da na yi na tsaya na warware kalman gaba ɗaya cewa kalman hajara so ɗaya ta zo a bukari kalman ya hajuru so ɗaya ta zo a muslim sannan sai kalman a hajara wanda ta zo guda uku a cikin bukari da muslim in ka haɗa ruwaya ce biyar to da kalman hajara da kalman a hajara duka na faɗi mai malamai suke nufi da ma'anarsu amma su abin da suke so su ɗauki abin su ji laƙala sai na umar a ce an shi ya zagi annabi ita kuma ruwa in ka haɗa su kaf da ka samu duk wata aka kira sunan umar aka ce ya ce da ka da an ce faƙala umaru inna rasulullahi galaba hulwaja ko galaba alaihi ku. haka sai da na umar ya faɗa da bakinsa to wannan yana cikin da sisar da suke to shine malam yake cewa au gairihi ma ko wasunsu min ashabi sunan daga cikin ma'abuta littattafan sunna wal da kuma littattafai wanda suke masanid kamar musnad na Imam Ahmad musnad Ibn Abi Shayba tunda masanid din da aka yi suna da yawa hatta al-Imam Abu Hanifa yana da musnad al Shafi yana da musnad musnad din da aka da shi wanda malamai suka rubuta ya kai fi musnad 40 musnad musnad amma musnad ɗin da ya fi shahara na Imam Ahmad ne ya fi shahara sai ya ce wa hadhihi al-adillatu wa'annan dalilan sanadhkuru ahammaha za mu ambaci mafi muhimmanci wa asahaha sannan mafi inganci thumma nubayyinu mada dilalatiha sannan sai mu bayanin makurar abin da take nuni alal murad akan abin da ake nufi wa naqulu malam yace zamu ce inna ali radiyallahu anhu ganiyun sayyidina ali ya wadata an al’itara idan gane da wuce gona da iri wai sai da na alwai sai an kawo hadisan ƙarya kun san haka ɗan da a yanki yanzu ba ganin suke yi kamar matsayin annabi ba zai tabbata ba sai an kawo hadisan ƙarya an ce ne farkon halitta sai an kawo hadisan ƙarya an ce annabi da haske Allah ya yi shi eh shi Allah ya riga ya gama magana da ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum al-khiyara wanda ba yi ba su da zaɓi shi yasa ganin damar Allah ne ya ɗauki jima'a ya ce ta fi kowace wuni ba bayi bane suka tattara suka ce jima'a ta fi kowace wuni ganin damar Allah ne ya ce ramadana ya fi kowane wata na ramadan ba mutane bane suka taru suka ce watan ramadana ya fi in mutane ne suka taru suka naɗa naɗin su naɗin banza ne dan abin da suka naɗa ba dole ya zama a gurin Allah haka naɗin yake ma shi yasa duk wanda ya zo ya ce Allah ne ya naɗa shi abu sai mun tambaye ka ina ya naɗa ka in mutanenka ne suka taru suka naɗa ka kuma ka zo kai ƙarya ka ce Allah ya naɗa ka sai mu ci wannan asma'an sammaitumuha wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ku da iyayen ku kuka taru kuka yi ba wani dalili da Allah madaukakin sarki ya kawo in kuma akwai dalilin to muna ce muku kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to sai na aliya wadata fa huwa sihru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi sirikin manzon Allah ne ala khairi banatihi akan mafi alherin ƴaƴan manzon Allah ita ce na Fatima Fatima ta sayyidatu nisa'i ahlil janna Fatima shugaban matan gidan aljanna wa huwa kadhalika ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan dan ammin manzon Allah ne tunda mun san da baban annabi Abdullahi da baban sayyidina Ali baban sa daya dan kani wato yana matsayin kani ne ga manzon Allah wa rabi'ul khulafa'ir rashidin na hudun khalifofin shiryayyu a wajen ahli sunna wa fada'iluhu kasirat falololin sana da yawa jiddan kwarai na taba yin program akan wannan darajoji da matsayi da manƙaba na sayyidina ali na kawo abubuwa wanda suka shafe shi na kasa'is ɗin shi wanda suka kai wajen arba'in sai malam yake cewa walakin na alƙadiyyarsa laisat bi zikir fada'il ali wannan matsalar ba ana maganan falala ba ne fa hada amrun mafurugun minhu wannan al'amari ne da an riga an gama tattauna shi walakin alqadiyata sai dai abinda ake dubi yanzu an nazaru fi hadhihi alfara'id dubi cikin wayannan falalolin da suke ake da shi hal tadullu ala anna aliyan aula bil khilafati shin tana nuna cewa sayyidina ali shi yafi dacewa ya zama shugaba mimman sabaqahu daga wanda suka gabace shi amla ko ku a'a wa nastati'u malan yace za mu iya an naqsima adillata mararraba dalilan man qala wanda yace bi aulawiyyati ali bin abi talib cewa sayyidina ali shi yafi dacewa bil khilafati da khilafanci qabla abi bakarin gabanin abubakar wa umar wa usman ila qismaini zuwa kaso biyu na farko na qaliyatin wa aqaliyya akwai dalilai na naqali idan an ce na ƙaliya su ne wanda aka ciro cikin ƙur'ani da sunna sannan wa aƙaliya sannan kuma da dalilai na hankali na daga cikin musiba babba ana magana a siyaƙi ɗaya na zance sai an zo daidai wani guri sai ka canja ma'anar sai ka ba abu ma'anar da yake kake so don ya dace da zuciyarka ko son zuciyarka wanda su wa'annan mutanen su suka fi kowa ƙwarewa wajen yin irin wannan abubuwan zan ba ku misali kafin mu shiga cikin abin da malam ya kawo misali da shi idan kuka tafi suratul ma'ida za mu ga cewa akwai shafi a ƙur'ani shafi cokal da Allah maɗaukacin sarki ya yi magana tun daga ya ayyu na amanu sai ya ce la yahuda wan nasara auliya kada ku kuskura ku yahudu da nasara a matsayin masoya to yana so wanda ke biye da ni ya kalli shafin da kyau a ƙur'ani kaje shafi ne su fito kun ga a cikin abin da ya fara kira cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ku kakku yahuda da nasara a matsayin masoya sai ce ba'dhum awliya'u sashin su yana son sashi sai ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma sai ce fatarar zina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaqulun naqsha shi bana da'ira Allah sai ce fa asallahu an ya'ti bil fathi a'u amrin min indihi fa yusbihu ala ma asabu fi anfusihim nadimi sai ya ce wa da zina amanu a ha'ula'i allazina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum Allah ya ce habitat a'maluhum fa asbahu khasirin sannan ya sake maimaita ya ayyuhan ladina amanu kun ga ya ayyuhan ladina amanu nawa biyu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un Ali. sai Allah ya ce to inna ba can ba ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara ba to wa za a so sai ce inna ma kuma Allah wanda za ku so shi ne Allah wa rasuluhu sai kuma wa sai manzan Allah sannan wallazina amanu sai waɗanda suke masu imani su za ku so shi yasa sai yake cewa wato inna ma kuma Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un za ku ga akwai kissa ta ƙarya da suke bayarwa wanda malam zai kawo wannan matsalar nan gaba ya mata raga-raga ya ce bata tabbata ba wai sai na shi ne ku duba ma sun ce inna ma alhasur wal qasr ne kaga idan alhasur wal ne sai na ali kaɗai zai sha ba amma ta ina mutum goma sha ɗaya suka shigo ɗaya kenan sannan lafazin allazina amanu kun ga jam'i ne sannan yuqimuna salata wa yutuna zakata kun ga me amma mutanen nan saboda son zuciya sai suka fassara ƙur'anin cewa a'a duka wannan jam'in da ake nufi da allazina amanu da yuqimuna salata da yu'tuna zakata da wahum damirul jam'i raki'una ga wawul jama'a wai duka dan mutum ɗaya ake nufi sannan kalmar ruku'u da suke fassarawa a nan wajen wai ya ba da zakka yana ruku'u ba fa zakka bane ba na faɗa na ce duk ƙur'ani duk inda Allah ya haɗa sallah da zakka sama da guri hamsin in dai kaga Allah ya kira sallah ya kawo zakka to zakka ta wajibi ake ne amma nan san zuciya sai suka fassara kalmar zakka a nan wajen wai sadaka ce ta me wata nafila wallahi a qur'ani ba wannan ba wannan da haka ruku'u a nan wajen abin da yake nufi kankan da kai yake nufi ba sun ba da zakka ma suna ruku irin wannan da ake nufi sannan ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun sannan ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara kunga ya ayyuhal ladina amanu su uku Allah yana kira can da yace ga waɗanda za ku riƙa to sai kuma ya ƙara maimaita ya ce to la tattakidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban duk wanda kuka san suna roƙon addinin ku da wasa da izini Allah ya cika da ku rike su min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara mai awliya sai suka fassara ayar inna ma waliyukum Allah wa yana nufin wilaya ne imamanci ne shugabanci ne haka suke yi to shine malam ya ci kawo naqaliya abin da yake qur'ani da sunna shine adillatul naqaliya sannan aqaliya sai kuma dalilai na hankali shi yasa ai wani a cikin su da yace su mutane ne masu amfani da hankali sai na ce to a samun bidiyo ga wasu a goma ga watan al-Muharram, saboda bakin cikin mutuwan al-imam Husaini gashi sun kwanta mota ta taka su ga wani tunda mota ta bata kansu shi raguwar sun tashi amma shi wallahi ko shurawa bai ba na ce to duk wanda hankalinsa bai samu matsala ba ba zai yadda ba eh haka kawai wani kwanta mota ta zo ta bata kaina ta eh? yi <laughs> malam gara shiga wuta watakila ka san dabarar da za ka yi ka ɗan tsallaki eh? amma baka ka kwanta mota ta zo kuma ka kifa fuskar ka ta ƙasa mala ai baka san ta ina za a fara ba eh? wallahi malam akwai wanda da motar ta ko shura ne Allah ya kiyaye ko ka bi sunna annabi ka samu sauki ko wani wani zauna gari banza wallahi zai wahala da kai to shine malam yake cewa al-ismul awwal al-adillatu an-naqliyah wa tatalakhasu fi ma yali zaka iya wato takaice shi cikin abubuwa masu zuwa hadithul gadir hadithul gadir to zai dauke shi sannan hadithus al-kisa'i wa ayatul mubahala hadisin mayafi da ayar da take magana a akan mubahana ayatul wilaya wanda kun ga ita ce ta nawa ita ce ma suke ce ma ayatul wulaya duk ƙur'ani ba su da dalili mafi girma da suka dogara da shi wajen duk sanda ka matse dan shi'a kace ya kawo inda Allah ya naɗa sai da na'ari wallahi zai ruga da gudu inna ma walikum Allah wa rasuluhu zai kawo to yana da kyau ka kara shi har har baki ɗaya? da ya kawo ka san ta ina zaka rafke shi Hadisin manzila hadisin gida sannan ayatu zawul qurba ayat da suke ce mata ayatu zawul qurba sannan hadisu saqalaini hadisin da annabi yake magana zan tafi zan man muku ya guda biyu sannan hadisun ali minni wa ana min ali ali daga guri na yake ma daga gurin ali nake idan mun zo za ku ji shin irin wannan sayyidina ali kadai annabi ya taba fada wa ko ya taba faɗa mu wasu cikin sahabbai idan wannan shine dalili da ya sa ya kamata ya zama shi kadai zai zama khalifa bayan annabi saboda wannan to kenan akwai wanda ya kamata su zama khalifofi kuma ba ahlul bait bane dan annabi ya faɗi irin wannan akan su ma sannan akwai hadithul isni ashara hadisin mutum goma sha biyu za ku ji suna rudar wawaye a cikinmu saboda galibi abin da aka fi sani khalifofi guda nawa guda nawa hudu sai sai ayan nabi ya faɗi cewa za a samu khalifofi guda goma sha biyu to ina ragowar takwas ɗin suke sai sai ai ba ku da su a sunna mu kuma mu da muke bin mazhabin ahlul baiti mu da muke bin mazhabin ahlul baiti ko madarasata ahlul baiti mu muke wannan eh su suke bin madarasa ta ahalul baiti eh suna suke bin madarasa ta baiti kuma ƙarya suke yi ba wani madarasa ta ahalul baiti ƙarya suke yi an gane sannan akwai in Allah ya da idan na zo zan faɗa kalifofin guda goma sha in sun ce maka an yi saɓani akan yazidu ni ma zan faɗa maka a nasun ta ina aka yi saɓani sannan duk malaman shi'a na duniya abin da suka ittifaki annabi da ya faɗi adadin amma ba sunayen idan ko sun yadda annabi ya faɗi sunayensu to ya aka yi su ma suka saba a cikinsu domin shi'a fa imamiyya da ake magana wannan fa mai imaman guda goma sha biyu akwai shi'a da take da imamai guda goma sha biyu ita kanta ta kasu ya kai kaso ashirin to in annabi ya riga ya faɗi sunan dan mai ita tsarin wannan shi'a tana da imamin sha in ka taho a na shida ko na bakwai sai ka ga imamin shi'ar kaza ba shi bane imami a waccan shi'a kuma imamai sha nan ma imamai sha nawa idan annabi ya faɗi sunan ya aka yi aka saba kaga babu sunan sannan za mu zo hadisin madinatul ilm wasu akwai hadisin cewa annabi ya ce ni ne birnin ilimi sai da na ali shine wa shine kofar shi annabi ne binnin shi ne ƙofa. ana madinatul ilmi haka suka ce annabi ya ce wa aliyun babu Sannan hadisul inzari wa madda hadisin da ake magana gargadi a hadisin inzar al-inzar gargadi hadisul inzari yawm madda. dar ranar annabi ya gargadi a wani gida zamu ji to wayannan sune dalilai na nakali da malam ya kawo guda goma sai al'adillatu alƙismu sani al'adillatu al'aliya dalilai na hankali wata talakasu fi ma yali za ka iya summarizing su cikin abin da zai zo nan gaba suna cewa ai abin da ya sa ya kamata sai da na ali ya zama shine shugaba bayan annabi annahu ashja'un nasi da rasulullahi shi yafi kowa jarunta a daidai lokacin sai kuma su ce gashi an zo an tokari matarsa an baran mata da ciki kuma ya kasa yin kowa tanakudi Eh? na biyu suna cewa annahu a'lamun nasu ya fi kowa ilimi da wannan dalilin ne kuma maganan ba gaskiya ba ce abu na uku sun ci annahu ƙarabu aqrabuhum shi fi kowa kusanci linnabi ga annabi nasaban wasu hira, ta bangaren nasaba da surukuntaka abu na hudu sun ci annahu hun islamun ya riga kowa musulunta abu na biyar sun ce annahu lam su da sanamin bai taba wa gunki sujjada ba inda bai taba wa gunki sujjada ba kuma eh ne ya tantanta da wannan dalilin yanzu mutane nawa ne a musulunci aka haife su wani ya musulunta amma wanda ya musulunta ya fi wanda aka haifa musulunci wanda aka haifa a musulunci amfani yana faruwa ko bai faruwa mun san su suna nan da yawa in aka daga ka kai da aka haifa a musuluncin aka daga su wala ba za ka haɗa nauyinka da su ba gani a wanda zai suka tsaya suka yi aikin addinin suna nan za ka gane sun amfana sun amfana alfasulul awwal al'adillatul naqaliyya liman qala bi awdawiyyati ali ibn abi talib bil khilafati qala qabla abi bakr wa umar wa usman wa radd alayha wanda yace sayyidina abubakar ko umar ko usman sai da na shi ya fi cancanta ya shugabanci da kuma martani nan malam zai bayar malam ya ce mabahas awal awwal hadith wannan akwai wani al'amini wannan hadisin na gajir ya dauka yin rubutu a kansa ya rubuta littafi ya kai kusan mujalladi goma sha a akan wannan matsala ta gari shi ku kuga wannan zindikin na Kano alaihi minallahi ma yastahiqu kwanan nan na ji yana faɗa wata karama ta babansa ban sani ba ko kun ji wannan karama ka ji ta ko malam shanono ya ba da labarin karama babansa eh eh masu karama ya ce to su tun da dai ana ta maganan karaman nan to shi ma bari ya faɗi ta babansa ya ce wata rana yana karami baban shi ya taɓa yin taku ɗaya daga kano zuwa gari ya taku ɗaya kuma ya mayar da shi wallahi wallahi bidiyon yana nan ko odiyon yana nan wallahi wallahi ta kuɗe man nasar kabara ne daga kano sai zaria ta kuɗe kuma ya koma kano Allah ya samu daɗi yana na ce maka idan ba suna ka kama ba aiki ya ganka wallahi an gane to shi yasa kaji ya zo ya ce wai idi guda uku akwai muna da idil adha da idil fitr sai kuma idil min idil gadir da yan a su suke da idil gadir kuma suka zo suka ce ai wannan idin ya ma fi wa'incan muhimmanci tare da wannan idin fa ba aya ba hadisi ba eh to wayannan yan bid'an da kake gani shi yasa shekul islam ibn taymiya da ragowar malamai tun zamanin magabata wallahi tashi ai fada da su ai fada da abin da suke kai wani nau'i ne na jihadi Don wallahi duk bala'in da ake ciki na lalata addini su ne su suka yamatsa addini eh? su suka yamatsa addini suke kokarin sai sun lalata addini a gani to ne malam yake cewa an sai da bin arqam qala yake cewa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khatiban annabi ya minki bima'in a wajen wani ruwa wanda ake kiran wannan wajen wato yadda a kumma ana kiran wannan wajen kumma bai na makkata wal madina tsakanin makka da ainihin wato madina wanda wannan asali hadisin yan dogo ne yana cikin littafin al'imamu muslim ya kawo shi shi zaid bin arƙam akwai wasu daga cikin sahabbai guda biyu al-imamu kamar yadda ko gani ya kawo shi a karajahu muslim fi sahihi kitabu fada'il sahaba babu min fada'il ali shine hadisi na wato 2408 a wannan babu shine hadisi na 36 ya kawo da isnadi ciryen ciryen haddasa na haddasa ni zuhairu bin harbin wa shida bin makladin جميعا عن ابن أولي قال الزهري قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال سيت انطلقت ناتاشي أنا وحسين بن الصبرانين حسين بن الصبر وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ده عمر بن مسلم مكتف وجن زيد بن أرقم يتي فلما لوكتين ده a jalasna ilaihi muka zauna wajen shi wato zaid bin arqam qala lahu husayn sai ya ce masa laqad laqita ya zai khairan kasira ya kai zaid ka hada da alheri mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah wa sami'ta hadisahu kuma kaji hadisi daga annabi kenan wanda ya ga manzon Allah ya saurari maganganun manzon Allah ya haɗu da alheri mai yawa wa gazauta ma'ahu kayi yaƙi tare da shi wa sallaita khalfahu kuma kayi sallah bayan manzon Allah laqad ta ya zaidu khairan kasira zaidu ka haɗu da alheri mai yawa sai ya ce masa haddisna ya zaidu ma samaita min rasulullahi to dan Allah ba mu labari me ka ji na ilimi daga wajen manzon Allah qala sai yake cewa yabna akhi ya kai dan uwana wallahi laqad kabira sinni shekaru na sun girma wa ma'ahadi, ahadi wato alama na in koma zuwa ga Allah yayi kusa wa nasitu ba'da ladi kuntu iman rasulullahi na manta sashen wani abu da ji daga manzon Allah saboda Allah dama ya ce wa bannu nu'ammiru duk wanda muka rayar da shi in tafiya ta yi tafiya nuna kisu fil kuma dama li kai la ya alama min da ilmin me akwai lokacin da in shekaru suka ja mutum ko mahaddacin ƙur'ani ne mahaddacin ilimi ne shekaru ba ƙarya ne sai kaga abin da kwakwalwar take ihdari ta halatto da shi na ilimi lokacin da yake da yarinta lokacin da girma ya ja ba za a iya yi ba to shi ne suke cewa faɗa mana sai ya ce masu tufa ma ku ku abinda na faɗa muku faqbalu ku karɓa wa mala abinda ban faɗa muku ba fala tukallifunihi kak ku ɗora mun ku ce sai na faɗa muku to shi ne ya ce sun maƙala sun maƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman na ɗauko muku daga farkon hadisin sannan sai manzan Allah ya miƙe wata rana fina a cikin mu yana mai kutuba bima in yud'a kumma baina makka wal madina a wani ruwa da ake ce masa kumma tsakanin makka da madina fa hamidallah annabi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'aza annabi ya yi wa'azi kowa wa'azi ya yi wa'azi tunda jiya kun aina saka wani sufi yana faɗa cewa idan wali ya kai matsayi to akwai lokacin da yakan kai fi ƙarfin yi wa'azi saboda ya kai mataki na wada'iyan ilallahi bi izni saboda haka da ya je garin kabare kawai da ya kalle su ya ce a musulunta za a musulunta wa in ka ga mutum yana wa'azi a zo a musulunta bai kai ba ne wallahi mutanen nan ba su da mutunci ba su da tarbiyya suna maganganu a haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sannan kuma kullum mu suke jifawa kuma mu ne maƙiya annaba yanzu fa wannan fa yana faɗa a wannan hajjatul wadaɗin fa a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi ne amma ga shi yana cewa annabi wa wa'aza eh wa'azi annabi nuhu mun kawo jiya cewa ya yi shekara 950 yana wa'azi kuma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa laƙali. shi annabu nuhu bai kai wancan matsayin bane na waliyyattaka? shi yasa yayi ta wa'azi aka ki musulunta eh sai su zo su murda qur'ani sai su bashi wata muguwar ma'ana wai shine wada'in ila bi izni wai da ka kai wannan matsayin kiran mutane kawai ba sai kai wa'azi ba za a zo a musulunta duk duniya ba wani malamin tafsiri mutumin kirki da ya fassara qur'ani har amma ka suke kwace an kwace mu wani imani da qur'ani. ya haddace wai na kabari fa sai da aka je aka roƙe shi sannan ya dawo da qur'anin da imanin eh? wallahi malam to shi yasa kwanan nan da wani ya cika ya tumbana ya ce wallahi in wani ya sake magana kan ɗariƙar su sai ya kwace ilimin kuma inewa mutum albarka eh? dan wuyi ne ko dan ganye ne kenan wani ya bugo wa ya ce aka maka lawo muna fiye da wani abokina ne maganan shehu shehu nan ya ce a maimakon ka dinga kiran shehu ka dinga kiran Allah da annaba ne ya ce kaiwa Allah ka narke cikin shehu kawai kadi ka ci gaba da kiran shehu kadi kadi ba Allah madaukaki wai kai ka san Allah ne to kaga ga annabi ya wa'azi wa zakkara ya tunatar sun maƙala sannan sai ya ce ala ku saurara ya ayyuhan nasu ya ko mutane inna ma ana bashar <clears throat> ni mutum ne an fahimta a yi annabi ya tabbatar wa da kansa bashariya <clears throat> amma kuma ba daidai yake da ragowar mutane gurin daraja ba kuma wannan ita ce abin da muka ce ba kun san an yi lokacin da baka isa ka ce annabi mutum ba ne in ka ce annabi mutum ne to matsala ne a ka kula mu sai ce ku saura kiris an yi a ce rasular rabbi dan saƙon ubangiji na zai zo Ba uji ba ni kuma zan karɓa masa me yake nufi da ɗan saƙon ubangiji shine mala'ikan mutuwa sai ya ce wa ana tariku fi kuma sakalaini ne kuma zan tafi zan ban muku nauyaya guda biyu awwalu huma na farkon su shine lahi. littafin Allah fihi a cikin sa akwai alhuda shiriya wan nuru da haske fa kudu bi lahi ku riƙo da littafin Allah wastamsiku bihi ku kankame masa fa hasa ala kitabillahi annabi ya zabarar da mutane akan riƙo da littafin Allah wa raggaba ikwadaitar fihi kan riƙo da littafin Allah ku duba za ku ga abin da ya faɗa a kan ƙur'ani to yau abin baƙin ciki na daga cikin mafi raunin mutane a duniya wajen karatun ƙur'ani in shi'a wannan wasiyar da kullum na suna cewa su suna riko da ikira za su ɗauko maka wancan hadisin cewa annabi ya ce na tafi na bin muku ƙur'ani da ikira kuma ba za su rabu ba sai mun haɗa a taukin kausara amma wasiya ta farko wacce ita ce babba ta ta hannunsu mafi yawancin yin shiya ba su iya karatun ƙura'ani ba kuma kakka ɗauka jahilan ba malaman su jahilan ka kyale su wani in ka dawo ta aya a ƙura'ani take sai ya tsara tambaye ka wai Allah ku wannan aya a A akwai wanda aka ce ne akwai annabiyu aula mu'ini na min amfusun wa azwajuhu an an ce masa ƙura'ani ne fa ce matan annabi iyayen ku yace daga tsakani da Allah akwai wannan aya a qur'ani wasa ake ko da gaske ne aka ce mai wallahi akwai wannan aya a ya ce to wallahi a dauko qur'anin a nuna ni shi kuma ya rantse da Allah in dai da gaske ne akwai inda Allah ya faɗa cewa wa azwajuhu to shi kuma wallahi ya ji da shi aka dauko suratul azab shafin farko aka nuna mai aka ce gashi nan amma bai san cewa aya tana cikin qur'ani ba eh ka gani to wannan shine abu na farko sun maƙala sannan sai annabi ya ce wa ahalu baiki da mutanen gidana wa zakkirukum Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah dangane da mutanen gidana wa zakkirukum Allah fi ahli baiti wa zakkirukum Allah fi ahli baiti kun ga annabi ya faɗa su uku to wasiyar farko tana nufin cewa mu kula da Qur'ani wasiya ta biyu tana nufin hukukin da suke da alaka da duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah a kula da ita kar ai wasa da ita jiya na daga littafin shekul islam bin taimiyya hukuku ahalin baiti baina sunnati wal bid'a haƙoƙin da suka rataye dangane da ahalin baiti tsakanin sunna da bid'a da yau a ƙasar nan duk wani matsayaci da kaga yana fiki fiki da ido wai jikan ma'aiki to za ka ga ko da ya fito cikin yan shi a yan ɗariƙa ka taɓa ganin wani ɗan izala a nan ƙasan ya ce maka shi jikan annabi ne to shin annabin nan nasu ne su kaɗai mutanen nan ɓangarorin nan guda biyu ko na duk musulmi ne akwai abubuwan da za ka ga in ba cikinsu ba ba a samu kun ga maganan ganin annabi ya eh, su kaɗai suke cewa sun ga annabi yadda ka san annabin nasu ne su su kaɗai ka ka ga mutum ya zo ya ɗibi rawa ya gama ya ce maka shi bejin kunyar rawa ko a gaban sarakan shi sai ya ce maka kuma sharu ne wajikan annabi yanzu a Kano ba akwai unguwa su kutun wai sunanta unguwar sharifi da ma'anar duk wanda ka gani wai shi jikan annabi ne saboda tsabar damfara da fi wannan da cuwa-cuwa addini eh? ga mutum an zo an ce maka jikan annabi ne bai iya larasi ba ga mutum an ce maka jikan annabi ne bai iya karatun ƙur'ani ba eh to ni da ba jikan annabi ba na tsana fi ka na iya ko a gurin Allah ban fi ka ba inda na saba tana daga mutum ta kai shi gurin Allah ai da ta daga dan annabi ne ko inna akramakum inda la atiqukum ai tana nan to su suke yin wannan fa qala lahu sin bin samra sai husain bin samra li zaid yace masa zai, wa man ahlu baiti suwa ahlu baitin sa ya zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti ashi matan sa ba sa tiki qala sai yace nisa'uhu min ahli baitihi matansa na ciki walakin ahli baitihi ina ganin wanda suke da nuska na bulugul maram akwai wata nuska da za ku ga an kawo ruwaya da da aka tambaye cewa alaysa nisa'uhu min ahli baiti qala sai nisa'uhu lasna min ahli baiti to wannan hadisin koda wani ya kawo maka shi ka ci karo da shi nuskan kuskure ne domin asalin duk inda aka roci hadisin aka dogara da shi daga sahihi muslim ta ga bai ruwaya muslim ya yi ruwaya wani ya yi ruwaya da ta ci karo da wa da ta muslim sannan kuma a yi takadiminta a kan ruwayan wa ruwayan muslim kala sai ce ne sa'uhu min ahal baiti matansa na ciki walakin ahal baiti man hurrima man hurrima sadaqa wanda aka haramta watan sadaqa ba adahu bayansa kala sai ce wa man musuwaye su kala sai ce hum alu ali akwai mutanen gidan sayyidina ali wanda mu mun kama su duka mun riki su kuma yan shi'a da yake yan kungiya ne sai suka kama mutum biyu daga al-imamu hasan sewa a ciki sai suka sake ɗaukan mutum ɗaya al-imamu husaini duk cikin ƴaƴan sayyidina hasan babu imami ko ɗaya shi yasa ba mu ko sun tura su cikin qala la yanalu ahadi az-zalimin ne ƴaƴan hasan sun zama az-zalimi in ka maɗa wa ɗan shi'a sai ce ai haka Allah ya ya ga dama in ka ce to a ina Allah ya ga daman ya faɗa haka shi ma ba amsa to sannan sai wa alu sai aqid sannan sai alu jafar sai alu abbas qala sai ce kullu haula hurrimat sadaqa duk wa'annan haramta mutun sadaka qala sai ce na'am eh yanzu sai kaga mutun ya zo sai ce maka ya zo karɓar hadiya ne da sunan shi ahlul baiti ka tattaro kuɗi zai yi gaba wala malam mutanen nan shakkiye ne eh a gani haka ake su kuma mutane saboda suna san alheri da kyakkyawan ikilasin su duk wanda aka ce musu yana da alaka da gidan annabi ba ruwansu su shi da su yasa in kai da awar wani yanzu a nan layin saboda yana da matsayi ba babanka bane ka jingina kanka zuwa gare shi kace babanka ne ka san matsala ce babba a gurin Allah ko to duk wanda ya yi da'awar nasabarsa ga annabi kuma ƙarya yake yi na rantse da Allah wannan abin ya fi muni sama da wancan kamar yadda kai wa annabi ƙarya ba daidai yake da kai ma wani ƙarya ba to haka mutanen nan suke waja a inda gairi muslim ya zo a wajen muslim wajen muslim ka tirmidhi wa ahmad wa nisa'i fil qasa'is da tirmidhi da imamu ahmad da imamu nisa'i a cikin al Walhakim wal hakim da wasunsu wa gairihi wa gairihim da wasunsu ziyadatu ƙari na cewa annan nabiyya manzon Allah ƙala ya ce man kuntu maulahu duk wanda na kasance ni masoyinsa ne to fa aliyun maulahu na da ali nan masoyinsa ne to wannan kalma ta maula ɗin, da mu tsaya kan gaba mai bayani a kanta, don yana cikin hadisan da suke kafa hujja da su shi wannan a wasu lakcoci da nayi guda biyu ɗaya na yi ta a ɗaki a gida mai taken wali kulle fir'auna ɗaga musa saɗa ɗaya kuma na yi ta a kano lokacin da zan tafi sudan in za ka tuna ina ganin na biyu ɗaya na yi ta a nan cikin maganganun ya zo ya fassara cewa wai wannan karman ta maula kafin ibnu cemiyya a duniya babu malamin da ya taɓa fassara kalmar maula da ma'anar masoyi wai duk malaman da suka gabata suna fassara kalmar maula da ma'anan shugaba ne domin na faɗa muku hanya uku ta ɗaya ko dai abu ya inganta su jirki tashi su bashi ma'ana da ba haka yake ba da mu da su duk mun ittifaqi cewa hadisin ya inganta ba mu inkarin hadisin ba amma mahallun niza maganar annabi man kuntu maulahu shin tana nufin duk wanda na kasance ne sa ne ga sayyidina ali na naɗa shi shine shugaba ko tana nufin duk wanda ya kasance yana so na neman zan Allah to ga sai da na alinan ya so shi sai mu muka ce abinda annabi yake nufi yana nufin duk wanda yake kaunata neman zan Allah to ga sai da na alinan ya kaunace shi shine ruwaya su kuma sai suka ce a'a shugaba ake nufi sai muka ce to musu ba inda kalmar maula za ta ɗauki ma'anar shugaba domin matsalar da annabi ya san zai bar duniya bayanta bayan sa a hau rikici da rigima ba zai kawo kalmar da take da ihtimali ba dan haka akwai kalmar alwali shine shugaba ko da annabi ya ce man kuntu walin lahu to fa hada aliyun walin lahu to shikenan duk wanda na kasance ni shugaban sa ne to sai da na ali shi ma sa ne to za mu zo kan wannan ku duba ku gani cewa waja'at ziyaratul ukra ka qawlihi allahumma wali man walahu kun ga anan wajen cewa Allah ka so wanda ya so sai na Ali wa adi man adahu sannan ka yi gaba da wanda ya yi gaba da wa to akwai abin da ake ce masa karina yayin da ya ce man kuntu maulahu dan ka gane me ake nufi da maulan soyayya ce sai ce Allah ka so wanda ya so shi sannan ka ki wanda ya ki shi wanda wannan abin na gaba shi ya fassara maka me abin da ake nufi wansur man nasarahu ka taimaki wanda ya taimake shi wa ka zulman ka zalahu sannan ka warbar wanda ya tsawatar da shi wa ajalil haqqa sannan ka juyar da gaskiya ma'ahu tare da shi haisu dara da inda juya sai malam yace wa ziyaratun ukura la jadwa min zikri hal al'ana akwai wasu ƙarurrukan wanda ba buƙatar a ambace su a yanzu fa amma ziyaratu amma ƙarin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu fa waradat inda tirmidhi ta zo a wajen al-imam tirmidhi wa ahmad wan nisa'i wal hakim wa ghairihim bi asani da sahihatin anin nabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai malam yace wa hadha alhadith yastadullu bihi ash-shi'a to wannan hadisin in shi'a na kafawa hujja da shi to aji a rike da mu zo mu ji ina ne wujhatu nazar din su wajen kafa hujja da shi sannan kalmar maula ita kanta a lugar larabci ma'ana nawa take dauka kalmar alwali ma'ana nawa take dauka wannan kalman alwali yana nufin masoyi almaula ma shine wa masoyi maka ce ai matsalar tana da sauki a kiran sallah kuna ce ashhadu anna aliyan me waliyullah idan kuna fassara kalman alwali da ma'anar shugaba shin lokacin da kuke amfani da kalman ashhadu anna aliyan waliyullah cikin kiran sallah kuna fassara ta ne da ma'anar shugaba idan kun ce kuna fassara ta da ma'anan cewa kun shaida sayyidina ali shugaban Allah ne to wannan kuma duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne idan ko kun ce kuna fassara kalman ashhadu anna aliyan waliyullahi da ma'anar masoyin wa to ai shine abin da muka faɗa a wannan hadisi kuka ce ba ku yarda da fassara ba ba shikenan ba Allah ta'ala ya samu dace malam shalona ba mu da wani sako ba wani sako ko to shikenan lokaci ya yanzu a jira sai darasi na gaban Allah da za mu kawo kalmar maula ɗin a larabci a gurguje da kuma fuska na abin nan ɗin mai ta halilin abin da ya shafi matsalar abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh